Tambaya ta takwas, wanne ne ɗabi'ar gaskiya? Amsa shi ne bayar da labari da abin da yake yayi daidai da yadda abin yake, ko kuma abin a kan yanda yake, daga surorinsa gaskiya a cikin zance da mutane, gaskiya a cikin alkawari, gaskiya a kowace magana da kuma kowane aiki. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce, lallai gaskiya tana shiryarwa zuwa ga aikin alheri, kuma lallai aikin alheri yana shiryarwa zuwa ga aljanna. kuma lallai mutum zai yi gaskiya har ya kasance cikakken mai gaskiya. An haɗu a kansa Bukhari da Muslim suka ruwaito shi.